daidai da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin littafin da ke bayani kan falalan sahabban annabi a inda bala ya kawo babi da ya gege falalan salman al-farisi salman al-khair ibn al-islam a inda muka dacewa da cancantan mu zo mu dan haska ko da kaɗan daga cikin yadda salman ya ɗauko rayuwan shi da yadda ya zama a bisa ƙa'ida na allah duk sanda mutum yake neman gaskiya ko da zangon rayuwan shi na farko ba kanta yake ba allah maɗaukin sarki ba zai ɗauki rayuwan shi ba har sai ya bayyana mai gaskiyan nan komin daren daɗewa shi yasa jama'a mu zama muna da gaskiya a cikin zuciyar zuciyarmu tsakaninmu da mahaliccinmu in ya zama haka shine tunani da kuma aƙidar mu Allah madaukin sarki ba zai taɓa barin mu mutabi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mun ji dai shi Salman al ya fito a gidan sarauta mahaifin shi attajiri ne wanda ana girmama wannan iyalan gidan yana daga abin da ke haifar ma gida karbuwa da samun daraja da martaba irin yadda mazauna cikin gidan suke martaba da kuma girmama mutane idan mulkinku ya fi na kowa duk wanda yake duniyan nan bawa yake a ƙarƙashinku ku in ya zama ba ku kyautata wa mutane ba ku faɗin alkhairai a kansu ba ta yadda za su girmama ku ko ko suwaye shi ba ko kuka yi su ba haka idan ya zama to kuna da arziki sai ya zama kimanta jama'a da ba su daraja da mutunci da taimaka musu wannan ba shi ke tunaninku ba to ku tabbatar da kun yi sallama da duk wata daraja da kima da kuke mafarkin za ta samu gare ku amma kai da kanka kaji yadda salman al-farisi ya ambaci yadda gidansa yake kuma ya ce babu ɗan da a gidan mahaifin ke matukan so irin shi har wannan ne ma ya kai ga an killace shi a gida kamar wata 'yan budurwa daga nan ne dalili ya sa ya je ya hango ya leko wasu kiristoci da suke bauta a cikin gari sakamakon aikan shi da mahaifinshi shi ya yi to ji salman alfarisi farisi har ya kai ga ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kiristoci ya ji ya yi karatu a wajen shi amma daga ƙarshe sai ya fahimci cewa wannan malami yana da corruption akwai al'amarin cin hanci da rashawa a cikin al'amarin shi wanda dama akan samu haka daga cikin jagorori daga cikin malamai wasu su zama wannan shine ɗabi'ansu a tara kudin da za a yi ma addini hidima malami ya mallake mai da wannan kudin nashi ko kuma tun asali ma ba addinin za a yi mai hidiman ba shine yake son a yi mai hidima to sai kokarin kalama addini cewa addinin na bukata alhali kuma shi ke bukata to wannan ba daidai ba ne addini ya zama shine a farko in addinin ya gini ya rayu to kai kuma gininka da rayuwanka sai ya biyo bayan addinin amma ba ya zama kullum tunaninka duniya kullum tunaninka ɗaukaka kullum tunaninka kai dai ka samu matsayi ka tara kuɗi yau to gashi wannan da ya tara waɗancan randuna bakwai na zinari ya tafi lahira da su bai je ko'ina da su ba amma in ya zama an tsara cewa ana son za a yi wani abu kuma kudin da ake nema a yi wannan abun ba su kai ba to jagora ya zama tsayayye duk surutun masu surutu ya rabu da su har sai lokacin da abin da aka tsara ya yi to shi da sai ya zo sai ya gudanar da abin da ya kamata amma shi ma bisa tsari lokaci bayan lokaci ya rika yi ma jama'a bayani na irin manufan da ake a kai da kuma inda kai da inda ake sa ran abin da ya kingi zai cika manufan da aka gino a kanta ta wannan zai dakatar da surutun masu surutu da zargin masu zargi wannan nasiha ne wanda ya kamata a ɗauka amma in jagora yana ganin mafi yawa ko mafi hankali da tunani da hangen nesa sun fahimci da aka sa ma gaba to yarba da sauran mutane kawai dan za ka samu masu zargin ba su wuce ɗaya biyu uku ba wanda kuma su ne za su ta surutai in ka bincika kuma sai gaba abin da suke ma addini ana gane wannan da kyau jama'a yanzu da yawa daga cikin malamai za ka ji ana masa zargin ai suna nan sun tara miliyoyin kuɗi da mutuwa za ta bi ta kansu ka ji irin abin da suka mallaka sai ka tausaya masu da iyalan nasu ba abin da suke da shi amma nan ba irin ƙaryen da ba a zuwa a yi a ce malam wana kaza malam wana kaza ya maki ne ke wai dan ka zagi malami sai ne shi malamin nan fa ma'aikacin ofishin annabi ne kuma an samu an zazzage annabin nan so da dama to kenan kai ma kana taya aikin wancan bannan ne kuna fahimtar wannan da kyau kana taya waɗancan maɓannatan da suka yi ɓanna zamanin annabi na cin mutuncin annabi kai tsaye don su daƙile da awar shine yanzu ma'aikata annabi su ne rike cin mutuncinsu don da'awan ta tsaya Karshen da za ga wanda yake zagi ya samu karɓuwan da shi mai zagi bai samu kwatankwacinta ba kuma kafin ya samu wannan karɓuwan za a daɗe kenan alherin da yake shi ba wanda yake so ba kenan yanzu so yake mutane su bauta ma Allah da abin da yake so kun zama mushrikai kenan ana bauta ma Allah ne da abin da Allah yake so ya aiko ta hanyar annabi ba ta hanyar tunanin kowa ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan wannan shine talike kan wancan mas'ala din fa qultu lahum to shi lokacin da wannan mutumi ya rasu nasara suka taru za su binne shi sai salman al-farisi ya ce da su inna sahibakum kana rajula su'in wannan malamin naku jagoran nan naku ba mutumin kwarai bane ya amurukum bis sadaka yana umurtan ku da yin sadaka wa yuraggibukum fiha kuma yana kwadaitar da ku yin sadakan barguci kaga salman yana da hankali kwanan nan ya shigo cikin harkan in yace ce zai takin wannan malamin har abada yanzu wanda maganan da yake son ya faɗi su yadda ba za su yadda da shi ba za ce dama dawa ce duk yanda zai kokarin ya ce ga kaza me yasa tuntuni baka ba wanda zai yi da shi shi yasa an ka zo kana bakon harka ko to kai ta ka tsantsan da kalmomin bakinka kuma kai hankali da ayyukan da za ka rika yi Ka kaga yanzu da dalili ya zo to sai ya samu dama cikin ruwan sanyi ya ware manyan sai ya gaya musu cewa wannan mutumin yana da matsala suka ce me matsalan sai ce yana kwadaitar da koyin sadaka fa'iza ji itumuhu biha idan kuka tattaro wannan sadakan kuka zo da ita iktanaza hali nafsihi sai ya rika tara ma kanshi wannan dukiyar walam yutil fi fiha shay'an talakawan gari bai daukan ko taro ya basu kuma an tara ne don a taimaka marasa lafiya masu karaman karfi da sauransu to kun ga irin wannan asusu ya kamata a ce ko ina akwai a yanzu da ake da gwamnatoci kamata ya ce gwamnatoci su rika cika waɗannan asusu asusu da irin waɗannan dukiyoyi domin mutanen da suke kowane yanki matalautan cikinsu marasa lafiya masu bukata da sauransu idan jali mutum ya kare sai zai kawo kuka sai kwamitin da ke kula da wannan bangare na masallaci sai su zauna sai su duba inda ya kamata a kai tallafi da agaji sai a kai mun gano wannan da kyau ku. idan hukuma ba ta yi ba talakawa sai su bude wannan kofar sai su tara kudin a yi asusu sai a rika taimakawa mutane amma abu mamaki yanzu akwai masallacin da yake da wannan bukatan su musulmin ma da ke wannan yankin ya biya ko ko bukatan masallacin an iya daukewa shi sa kullun kake ganin za ka kawo takardar neman taimako na asibiti ne na menin har ya kai ga mutane da dama kawai su mai da mu wasu mashirmanta za ga mutum bai damu da ku ba in kaga ya zo wajen ku kawai ya zo ku tara mai kuɗi ne haka ne ko ba haka bane a cikin sauran talakawa ko masallatan da ke masallacin ba mai bukatar da ta fita shi babu ne don menene sai shi ta kasu gane wannan kawai sai su bi masallatai kawai su mai da mutane masharmanta ka ga kana tafiya wai ana nuna ka wai gashin gashin gashin sun ce wane ne wai shine liman to ne liman sai me ana yi kuma da grand ne daga gwamnatin tarayya kawai kullum ka zama mabaraci ka ce mutane su kawo kaza ka tarsa samawa ne kuma an jima su suwa na ɗin nan su koma suna zagin ka kuna fahimtar wannan in ka ce kuma a bari sai ce yanzu ga mai neman taimako ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a ja maka awayin tausaya ma miskinai awayin tausaya ma masu karamin karfi sai a ce ka hana taimaka mishi nan ku kullum kuma in ka miƙe ce a taimaka sai a ce yanzu aka shi yake neman makan shi ya tara ya taskace ma shi. kuna fahimtar wannan shine mutum in yi miƙe zai magana sun ce zauna yamma zai tafi gidan ɗan siyasa suna ke ba su kuɗinku nan ta kanmu muke yi ana fahimtar wannan yau da a ce mun sanya albashi ko kuɗin makaranta wanda kowa ana ce a ƙarshen wata akwai abin da zai bayar to sai mu riga ba mutane a ce akwai tabbataccen kuɗin da duk wanda nan a wata bai kawo ba za mu kore shi ko a ce mun sa mu kowa haraji bai ɗaya za mu fenti ko za mu wani abu dole kowa ya kawo in bai kawo ba ya daina zuwa sallah ko ya daina zuwa kaza shi ma fa zagi ne na musamman amma yanzu neman taimakon da ake za a sai mai ba sai wanda ya ga dama ya bayar ba akwai wanda ake mai dole ne jama'a mun gano wannan sai in matsala ta taso za mu wani abu muhimmi sai ce to dole kai kaza za ka bada kai kaza shi kanshi wannan ba zagi na yake a gari ba cewa sadaka ne mutum zai wai sai ya ma maka gaya maka abin da za ka bayar kuma ya ce dole kun gane wannan ina faɗin wannan ne don in wakilci sauran masallatai da limamai da masu da'awa da suke fama da irin wannan kuncin da mutane suke sa su da gangar yasa ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace qalu sai suka ce min aina arafta zalika to da ka faɗi wannan maganar ta ina ka samu ta yanzu kaga nasara ne fa an faɗi magana sun tambayi ina ka samu ta sai ya kawo me sai ya kawo dalili in ba haka ba ko makareci ne kuma fasiki kenan amma yanzu kana jin magana da yake zuciyar dama cike take da sharri kosawa dama ka ka ji sharri kawai ka ce haka abin yake ai za su aika a madadin ibadinka za a biya su da shi Kultu salman al-faris yace ana adullukum ala kanzihi ku zo in je nuna muku inda taskan shi take mun gano nan da kyau ko qalu na'am dullana alaihi suka caka abin yake mu je ka nuna mana inda yake taskace dukiyar mutane fa'araituhum mawdi'ahu Salman ya ce haka na kama hannunsu na je na nuna musu inda wannan taskoki suke fastakhraju minhu sab'a kilalin suka ciro randuna guda bakwai mamlu'atin zahaban wa fidda cike da zinari da azurfa falamma ra'auha qalu yanzu kun ga irin wannan tara dukiya dawa malaman kiristoci tintini suke yi fa yanzu babu malamin da ke da jirgin sama a din najeriya sai malamin kirista jirage ma suke da shi ba wani shararren fastan da bai da jirgi har na arewacin najeriya ne da wanda yake ba mu labari cewa sun je airport ne suna neman jirgi da za su tafi sokoto sai ga wani babban malami daga cikin malaman kiristoci kawai ya zo ya same su ina wani za su sokoto suka ce ga mu ku zo mu tafi ya goya sa a jirgi kamar mashin din a caɓa ya kai su sokoto a kyauta mun gano wannan da ke ku? har ya tumbatsa da shi ma yana da jirgin da yake hawa shi kadai ya je harkokin shi yau malami in ya samu sabon jincen yana hawa ɗaliban shi da sauran mutanen unguwa da mamun da ke bin sallah sun fara zagin shi kenan ko shi ma ya zama delegate ne haka ne ba ta zagin shi ya canci da rashawa waye yewaye amma su ga jirgin sama suke hawa ana ɗiban biliyoyin kuɗi ana danka musu suna abin da suka ga dama a lokacin da mu mun bi namu mun cinye su da baki ba a ba su komi ba ba a yi masa komi ba in ma an masa abin la min wa la yuguni min ju'in ma ana cin mutuncin su ana zagin su mun gane wannan da kyau kaga alhakin malaman nan da yake zagi Allah ya shi mutane mai yiwa malamin da kake zagi tun kan a haife ka yake ma addini hidima yanzu ka taso hidiman da kai bata ta karata karya ba sai kuma ka ce shi bai iya ba shi kaza ne alherin shi zai tafi a banza Allah baya haka yi. kuna gano wannan shi za ku iya bakin ku akan malaman ku inda na gane maganganun da yake faɗi kan malamai kashi casa'in ƙarya ne irin ƙarerayin da ni ake min magana ban taɓa saninta ba ko kuma ga yadda muka yi da mutum fa ya san ga inda gaskiyan take an jima sai ka je yana ƙarya mun gano wannan da kyau ko amma ita ƙarya ko bahaushe ya ce ramin ta ƙwararre ne za a zo lokacin da ƙaryan maƙaryata za ta bayyana har su komo faɗin gaskiyan mutane su iya da su kai Allah bai zalunta mutumin da ya tsaya kan gaskiya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu falamma ra'auha qalu yayin da suka ga waɗannan taskoki sai suka ce wallahi la nadfinuhu tab ai ba za mu binne shi ba sun masalabuhu suka sa yace suka kere shi wa rajamuhu bil hijara suka dinga jifan gawon da dutse <clears throat> har ta keka shi kun gano wannan sun yanzu misali a musulunci an yadda da wannan ta musulunci ya ce a binne shi kuma mai addu'a Allah ya gafarta mishi summa innahu lam yamdi ghayru qalilin yace ba a jima ba hatta nasabu rajulan akhar makanahu sai aka naɗa wani mutumin ya zama jagora a madadin shi hatta kiristoci kuma suna da tsari ba ranka da ma ake bi wai kawai kowa ya ce shi shugaba bane kun ga wannan da kyau ko bayan rasuwan shi sai aka naɗa wani falazimtuhu salmale ya ce sai na lazimci wannan shugaba na biyu fama ra'aitu rajulan azhada minhu fi dunya yace ban taba gani mutum wanda ya zama mai taka tsantsan da duniya irin shi ba wala argaba minhu fil akhirah ko mutum ne wanda yake da kwaɗayin lahira yana kuma kaffa kaffa da duniyan nan wala ad'ab minhu alal ibada laylan wa naharan sanan mutum ne wanda yake duƙufa wajen ibada dare da rana kun ga duk mutumin da yake son ya zama na Allah Allah ya sa jama'a su kaunace ka ya zama kana da kula da ibada dare da rana cikin jama'a mun gano wannan da kyau ku fa hababtuhu hubban jamman salman ya ce kai wannan mutumi na kaunace shi mataka kaga kenan mutanen allah ke sa mutanen allah ƴan uwansu su so su haka ne ce na ƙaunace shi sosai wa qamtu ma'ahu zamanan na zauna tare da shi tsawon zamani falamma hadarathu alwafatu yayin da mutuwa ta zo mashi qultu lahu sai na ce da shi mun gane yanzu malamin salmana na nawa da ya lazumci wancan na farkon sai da ya ne da ya lazumci na biyu sai da ya ne haka ke ma malami mulazamatu zillil sahibihi gam ake tsaya ma malami duk alherin da ke tare da shi sai ka an shi shi tsaf kun gano wannan idan kana bukatan ilimi a wata makaranta ko a wajen wani malami barka ji tun da ya ake yi kun fahimci wannan da kyau ko ba kai ne saboda rashin da'a da rashin ladabi da rashin sanin ya kamata za ka wanke kafa ka tafi ba in ma ka je malamin in mai kan gado ne koro ka zai kun gano wannan da kyau ko koro ka zai amma inda yake malaman duk gasu na yancin hanci da rashawa ne ba su ma san me suke yi ba kana zuwa sai ce ɗauki da ɗalibin wani zauna zauna yau me ke faruwa a wajen ku wai Allah Allah ya ji kula da matsala duk inda ya tsuguna ya je ya fara sha sha sha zamanin annabi ma da matsala ai me yasa baka tallan wannan kun bayyance wannan da kyau ko ba matsala in ba matsala me kai saukar da sotul munafiku? me kai yakin badar da uhud akwai matsala ne a shi shi sai ya kamata mutane su sani bayan da za yi al'umma mai ci gaba da taso ba ka jin cece ku ce in ka ji shuru to cuwa-cuwa suke yi Allah shi kyauta to lokacin da mutuwa ta zo mai salman ya ce na ce da shi ya kula ta gafarta malam ila man bi ina kake man wasici in tafi wa ma'aman ta tashahu ne tansahu ne an akuna min ba'adika wa kake man wasiya bayan kai in je in zauna in yi karatu wajen shi faƙala sai wannan malami ya ce ai bunai la a'lamu ahadan alama kuntu alaihi ce kai kaga ban san wani mutum daga cikin malamai wanda yake kan abin da nake a kan shi ba illa rajulan bil mausil sai wani mutum a garin mausil huwa fulanun shine wani lam yuharrif bai canza ba wa lam yubaddil bai musanya ba fal bihi ka tafi wajen shi kun gano wannan ban san wani wanda nake ganin ya kai ni abin da nake a kai ba amma je ka wajen wani ɗalibi ko malamin shi nake cewa je ka waje kaza ba shi ne yake wanke kafa ya tafi ba da al'amarin ilimin addini ai ba kanakanci ba ne ku gano wannan da kyau ko kuma ba tela ba ne sannan ba kafinta ba ne da kawai in wannan ya ɓata ma da za ka yi can ba ka yake yi ba shi yasa ga al'amarin addinin da ilimin gaba ɗaya 'yan habba wa dabba sun rikita shi kuma haka zai ta tafiya a rikirkice har zuwa sanda Allah madaukin sarki zai ta da bayi na kwarai masu yi da gaske su gyara shi sai kawai ce Allah ya kiyaye to shine falamma mata sahibi yace malami na da ya rasu lahiktu bir rajuli fil mawsil yace sai na tafi wajen wannan malami a mawsil falamma kadimtu alaihi da na isa wajen shi kasastu alaihi khabari yace sai na bashi labari na duka yanzu wannan labarin shi shine tun farkon da ya taso a garinsu a gaban mahaifin shi ya gaya mai duka me yasa Dan wannan ya san asalin shi ya san inda yake don yarda ta kulla a tsakaninsu mun gane wannan da kyau ko amma mutum zai zo wajen ka sai ga yana ta maka wasu nuku-nuku da bayanai ka hankali da shi kuna fahimtar wannan ya ce na ba shi labari na tsaf da duk abin da ya taho da ni wa qultu lahu karshe sai na ce da shi inna fulanan ausani inda mautihi nace malami na malam wane shine da ya zo mutuwa ya man wasiya an alhaka bika cewa in zuwan haɗu da kai wa akhbarani annaka mustamsikun bima kana alaihi min alhaq kuma ya gaya min cewa kai din nan mai ruko ne da abin da yake na gaskiya shajja a malami da bayyana alherin shi abu ne mai kyau mun gano wannan ba irin yadda yan kore suke zuwa ai wani ilimi wai wai wai ai wani kaza kai kai kai ku gano wannan da kyau ku wannan kore kenan wannan bambadanci kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu faƙala sai ce faƙin indi ka tsaya a wajena faƙamtu inda ho fawajattu ho ala khair halin ya ce haka na zauna tare da shi kuma na same shi yana kan hali mai kyau jama'a mun gano wannan da kyau ku yanda wancan ya zace shi haka ya same shi summa innahu lam yalbas an mata yace bai daɗe ba shi kuma wannan ya mutu falamma hadarathu alwafatu yayin da mutuwa ta zo mashi qultu lahu salman yace da shi ya fulan laqad ja'aka min amrin lahi ma tara hukuncin Allah gashi ya sauka a kanka wa anta ta'lamu min amri ma ta'lamu kuma kai ka san da al'amari na yazo fa ila man tusibi ina kake wasiyan cewa in je kuma in ci gaba da addini da karatu wa man ta'amuruni bil bihi wa kake bani umarni in je in hadu da shi fa qala sai ce ai bunai wallahi ma a'lamu anna rajulan ala misli ma kunna alai yace wani yace wallahi ban san wani mutum wanda yake kan abin da mu muke akan shi ba kun ji wannan a in malamai ne ga sunan da yawa amma waye kamata mun ga wannan kai da ƙananan shekarunka da ƙaramin saninka kai ne za ka san haka malami ne zai gaya maka wannan abun mun gane wannan da kyau da haka ne duk gasu na sun je sun ɗibo mana akidu marasa kyau kun gane wannan kuma wallahi sai kun yi kuka da idonku a zuwa tulo rafi duk jafar ya faɗi wannan maganganun lokacin nan ana ta ganin wai hasada ne kushi ne wane ne wane ne yansu waɗanda suka zagi jafar ɗin a inda suke sun fi kowa kuka yanzu sun ga abin da ya faɗa cewa wannan matsalan ai amfani da bokitin ruwa ɗaya kashe ta zai kai lokacin da za a amfani da tankunan ruwa ba za ta mutu ba ya zo ko bai zo ba to ko rubuta kuma Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa illa rajulan bin nisibin yace ban san kowa ba sai wani mutum wanda yake garin annaisibin wa huwa fulanu shine wani fal haqbi ka tafi can garin su ka je ka same shi to duk garin Mosul ba malamai ne akwai amma malami ba shi san malami fa ana son kafin ka je kai komi wajen mutum ka kalli mai aƙidan shi kai ɗalibi za ka yi gane aƙidan malami ne kai ka san kanka ma ballanta na ka san wani mun gane wannan sannan mai ɗabi'un shi me gejin ilimin shi tukuna malami ne ke sanin haka ga malami ba kamar mai kuɗi ne shi ya san mai kuɗi kai don da ka gan shi ya yi fes-fes ya yi guga ya hawa mota an wanke ta sai ka ce ka haɗu da mai kuɗi kun gano wannan da kyau amma mai kudi ya san mai kudi talaka ya san wa Allah ya sa mu dace falamma guyibar rajulu fi lahadihi yayin da aka binne wannan malami a kabarin shi yanzu malamin shi na nawa ya mutu eh na uku ya tafi wajen malami na nawa to kajin da ake tara malamai jama'a mun gano wannan da kyau ku in ka zauna gaban malami ɗaya sai ka tsotse shi kaf in ka gama tsotse shi kaf sai ka tafi wajen wani in kana da sauran bukata in ko ba haka ba san da ya kwanta ya mutu ka riga ka gama tsotsa karatun ko to daga inda yake zaka dasa ka ci gaba kawai ina fatan mun gano wannan da kyau wannan matsayin da yake da shi daga nan zaka yi za zaka dasa ka ci gaba in kana ganin kana da bukata ne to sai ka ƙara gaba an lura da wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace to lahittu bi sahibin nasibin yace sai na tafi wajen malamin nasibin din can wa akhbartahu khabari da na zauna sai da na karanta mai labari na tsab wa ma amarani bihi sahibi da umarnin da malami na ya bani fa qala li sai ce da ni hakim indana ɗaliban yanzu ko da zai samu wani malamin yana zuwa ya zauna gaban malamin to zai fara zagin wancan malamin nashi na baya shi kuma da yake malamin wawa ne sai sakin mai ato ai kaza ne sai ta raka shi ai ta zage yana jin daɗi wanda fa ya gina shi yake zaga kai fa fenti kai mashi mun gano wannan da kyau ko ina ganin anta min babi aula ya samu daman zagin ka da yana fara suka ce tsaba na sarashin kunya malamin kake zagi jama'a mun gano wannan da kyau ko amma malaman ne fa suke kiran ku zo ku zauna me za ku ba mu labari na zagin malaman ku su kuma sai su fara ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne yaro zai dawo maki gida yana zagin malami sai ki ce ah dama yana fara sai ki kwada mai mari ki buge bakin kun gano wannan to amma tunanin iyayen ma ba nan bane ko abokinka ya zauna zai zagi wani malami sai ka tashi ka wanke kafa kai gaba ka ce wannan bala'in ba za a yi da ni ba kuna fahimtar wannan da kyau kuma ba wanda ake ma wannan fa sai malaman musulunci kuma malaman wa ahlus sunna yanzu abin da ya faru a Lagos wajen Joshua TV Joshua din nan ka ji wani kirista na zagin shi ina magana take ka taba jin wani kirista ya zo na zagin ayo a ritsa jafu yau ina maganan da kwan makamai da aka je yi ba ta wuce ba inda wani malami ne fa eh lokacin da aka samu matsalan almustafa da sunusi khalil ka gaya ma a ƙasar nan ina ne ba zagi sunusi khalil ba ina ne jama'a mun fahimci wannan shi sunusi khalil ba musulmi ba ne ba malami ba ne ba ɗan uwanmu ba ne mai da'awa ba bai da haƙƙin in yi kuskure mu je mu mai nasiha inda ya ganganci mu ja mai kunni mu ce bari me na mu na zage mu shi in ya yi kuskure ya yi ganganci an ɗauki mataki a kan shi mu kuma a ina muka samu aya da hadisi da ta ce mu koma muna zagin shi jama'a kuna gano wannan a ina muka samu wannan kuma waye ba mu umarni wa ya amince cewa mu abin da muke mu kuma daidai ne wa ya baka amincin cewa nan gaba kai ma ba za ka fada rami da kuskure irin wanda ya fada ba Ko ba mu gode ma Allah da ya kuskure ma ya yadda kuskure ne ya zo gyara ba na buga muku misali da wannan ne in zan lissafo muku malaman da ake maka sun fi nawa Jafar ba kasa da yi ba yana bada labari hatta tentin da ya ma gidan shi sai da ɗalibai suka je suna zagin shi an yi wannan ko ba a yi ba ya kakaran mota aka je ana zagin shi ɗaliban shi fa Dr. Ahmad Ibrahim biyu ke Kano ba sai da wahalar rayuwa ta sa ya koma Nijar ba kabi kabi yake da motar amma sil yanzu da Allah madaukin sarki ya kawo mai sassaucin rayuwa ba su zagin shi akwai lokacin da gwamnatin Kano ta kafa kwamitin zuwa wa'azin maguzawa ta ɗauki tsohuwar mota ko wannan tsohon fijo ɗin nan mun gano wannan da 404 aka ba Muhammadu bin Usman cewa shine shugaban kwamitin da'awa wannan motan sai ta ja mai bala'i ga Aminu Daurawa daraktan Hisba ko kaje kaje inda suke zagin shi ina kasa gano wai me suke son malaman nan su yi ne in malami ya zauna bai da komai a ce ya ki zuwa nemo maɗaliban shi sana'a ya ki zuwa nemo masa kaza ya kaza in ya je kuma ya shiga su koma su abin da yake samuwa ya yi kaɗan ina ka da su kawai ka kyale su ina fata mun gano wannan da kyau kowa ya nema ya fi gwati kalin waɗannan abubuwa na shiririta na mutane mutane su zama ba addini bane a gabansu rayuwar duniya ne a gabansu yanzu kun ga inda salman al-faris yake ku kun je inda yake bi ku to yanzu gashi an ce tafi wajen wani malami to shine fakim indana fa qamtu indahu nan ne ko yace sai na zauna tare da wannan malami fa wajattuhu ala ma kana alaihi sahibahu min alkhairi. kai na same shi yanda jama'an shi suke akai na alkhairi haka yake fa wallahi ma labisa an nazala bihi almaut bai dade ba mutuwa ta sauka akan shi falamma hadararhu alwafatu yayin da mutuwa ta halatto mai qultu lahu sai ce da shi laqad arabta min amri ma arabta ka ko ga ka san al'amarin da nake a kan shi da himma da ƙwazo da halin da nake ciki neman ilimi fa'ila, ila man tusibi ina kake man wasiya kuma in tafi Faƙala qala sai ce ai bunai wallahi in ma a'lamu ahadan baqiya ala'amrina amrina illa rajulan bi umuriya kai kai kai to wannan al'amari da muke a kan shi na addini ba mutumin da na san yayi saura sai wani mutum a umuriya huwa fulanun shine wani yanzu kun ga idan al'amarin addini ya zo ƙarshe haka za a waye gari ga malamai jim amma na Allah kaɗan kaga yanzu ana tsinci ana ɗauke malaman garin to haka annabi ya gaya mana in kiyama ta kusa za a ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke malamai hatta izalim yubka aliman sai ya zan babu malami na gaske ittakhadha an-nasu ru'usan juhala kawai shikenan nan da nan sai ga kowa ya dauki wani dan jagora jahili sufahul ahlam masu wautan tunani ahdasul asnan haka annabi lissafa su na min qawli khairil bariya ka ji ƙur'ani da hadisi suna ɗauka suna yanda suka ga dama da shi amma yamriquna min ad-dini kama yamriqu as-sahmu min ar-ramiyya Allah shi kyauta ki ba na sani sai wani fal haq bi tafi wajen shi falahiktu bihi naje na same shi wa akhbartuhu khabari na zauna ne mai labari na tsaf faqala sai ce a indi zauna tare da ni faqamtu inda rajulin kana wallahi ala hadiyin ashabihi ce na je na zauna tare da mutumin da yadda kasan ci gaba ne kawai yana kan shirya na waɗancan abokan nashi kaga ba gari ɗaya ba amma da yake Allah suke bi sai network ɗin sai zama iri ɗaya inda suna haɗuwa suna mata tarurruka da zai ce ya gan shi a yaran nan ma bai san shi ba ita alhaƙula ta ta'addad wallahi gaskiya ba ta rabuwa in kaga mutane suna tafiya sun rabu ko akwai rashin gaskiya kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wa qadik yace wa qawa wa qadik tasabtu wa ana indahu yace da na tafi wajen wannan malami na gaba yace sai an yi yar kasuwa mun gano wannan ba san da ka fara neman karatu lokacin za ka fara neman kuɗi ba rukunin karatun zai watse kenan mun gano wannan da kyau ku ina gaya maka baban alfahari ne ka ce a ah, ani ka gani da ba zai yiwu ba san da ka fara neman ilimi ko sai ka kai wani waje sannan ne sai ka fara kasuwa yanzu ka zuwa wannan malamin shi na nau kenan malamin shi na biyar sane ce lokacin ne ya dan fara kasuwa wa ana indahu ce san da nake karatu a wajen shi sai ya mallaki bakaratin wa gunaimatan har ya mallaki saniya da tinkiya summa ma labisa an nazala bi an nazala bihi ma nazala bai dade ba mutuwa ta saukar mashi ma nazala bi ashabihi abin da ya sauka ga mutanen shi min amrillah na al'amarin Allah falamma hadararhu alwafatu qultu lahu yace yayin da naga mutuwa ta zo mai sai na ce innaka ta'lamu min amri har gafarta malam ka fa san al'amari na fa ila man tusibi ina kake man umarni in je wa ma ne an af'al wani umarni kake bani in bi faƙala sai malamin ya ya bunai wallahi ma a'lamu anna hunaka ahadan minan nas ce wallahi ni dai a yau ban san wani mutum cikin mutane bakiya ala zaharil ardi wanda ya rage a bayan ƙasa mustamsikan bima kana alaihi wanda yake ruko da abin da yake akan shi na gaskiya ba Walakin qad azalla zamanun yace to lokaci dai yayi kusa ya khuruju fihi bi ardil arab wanda wani mutum na gaske mai addinin kware zai bayyana a ƙasar larabawa nabiyun yub'asu bi dini ibrahim annabi ne da za a aiko shi da addinin annabi ibrahim summa yuhajiru min ardihi ila ardi zati nakhlin kuma zai hijira daga garinsu zuwa wani gari mai yawan dabinai baina harrataini garin da ke tsakanin harra biyu wasu bakaƙen duwatsu ne walahu alamatu la takhfa kuma yana da alamomi da za a gane shi wanda ba boye suke ba kaga hatta duk wani abin da ya shafi annabi sai da gaya musu shi sa qur'ani yace ya arifunahu kama ya arifuna abina'ahum wallahi sun san suna gane shi sun ganshi tsaf kamar yadda suke gane iyayensu amma saboda san zuciya da ƙyan Allah da neman abin duniya da neman ɗaukaka sai suka bijiri fa huwa ya'kul al-hadiyya shi wannan annabin yana cin kyauta wala ya akula sadaka baya cin sadaka wa baina katifaihi hatamun nubuwa a tsakanin kafaɗin shi kuma akwai hatamin annabta fa inista ta an talhaka bi tilkal bilad in kana da yanda ka je ma waɗancan garuruwan makan ko madina fafa'al ka tafi can amma dai daga kaina malamin Allah ya kare amma akwai ya irin waɗannan malaman business ɗin ai ga su na ai summa ajal yana nan ajali ya sauka a gare shi fa makassu ba'aduhu bi umuriya na zauna a nan a umuriya bayan rasuwa wannan malami zamanan lokaci mai tsawo ila an marra biha nafarun min arab ina nan ina bincike ina bincike sai ga wasu mutane daga cikin 'yan kasuwar larabawa min kabilati kalb wanda suke kabilan kalb ne faƙultu lahum na ce da su in hamaltumuni ma'akum ila ardil arab a atsaitukum bakarati ya ce wallahi in har za ku ɗauke ni ku kai ni ƙasar larabawa to ni ko zan ba ku saniyata hazihi wa gunaimaci da wannan yar akuyar tawa ni da ku kai ni can duka jalin zai nade trader duk ya mika musu a dai kai shi can yanzu waye muka taba cewa je kawo albashin shi duka za a addini muka zame haraji shi yanzu gashi wannan duka ma trader ne ya nado gaba ɗaya ya ce gata nan faƙalu suka ce na'am na hamilu ka za mu ɗauke ka Fatsai ataituhum iyaha ya basu wa hamaluni ma'ahum suka ɗauke shi tare da su hatta iza balagna wadil qura yace sai da muka zo garin da ke tsakanin madina da sham gada rubi sai suka yaudare ni wa ba'uni li rajulin min al yahudi suka sai da ni a matsayin bawa ma wani mutum daga cikin yahudawa faltahaqqu bi khidmatihi ya ce haka na je na zauna ina ta mai hidima kaga wanda zai je makaranta ya koma hidima wani bai yahudi jarabawa ce ai summa malabisa bisa an zarahu ibnu ammin lahu ba mu dade a gidan shi ba sai ga wani ɗan baffan shi ya kawo mai ziyara min bani quraiza shi kuma wani yana cikin kabilan banu quraiza ina kuma banu quraiza tana ina tana madina fashtarani minhu sai siye ni a wajen shi kayan shi ya tsinke a gindin me ta ba shi abin da yake nema kenan ba bawa ba koma me ya zama in dai abin da yake nema zai samu to magana ya kare in da ba abin da yake nema ba abin da ke wajen bane to ba ka taba samu ba na ba bawa ba ko me za a mai da shi ya da a mai da shi in dai abin da yake nema akwai a wajen wani kalani ma'ahu ila yasriba haka wannan mutum ya ɗauke ni har madina fara'aitun na halallazi zakara huli sahibi bi umuriya ya ce sai na ga dabinan da wancan malami na ya gaya ma umuriya wa arabtul madinati bil wasfi sai na gane ab ainihin ne madina da ya tuno siffan da aka siffanta ta da shi allazi na ataha bihi allati na ataha bihi wanda malami na ya siffanta man ita Faƙamtu biha ma'ahu haka na zauna da wannan sabon mai gidan nawa a wannan gari na madina wa kana annabiyyu hina izin yad'u qaumahu fi makka a wannan lokaci annabi yana can makka yana wa'azi yana kiran mutane lakinni lam asma lahu bi dhikrin yace ko labari ban taba ji ba lishtighali bima yujibuhu alayya riqqu saboda abin da bauta ta ɗora man ta rasa sani a kai mana yana tsakiyan kangin bauta sun mamala an hajarar rasulu ila yasriba ya ce ban daɗe ba sai ga annabi yayo hijira zuwa madina fa wallahi inni lafiyar ra'as nakhalatin ce da labari ya zo ina can kan dabino da sayyidi na mai gidana a'amalu fiha ba'd amali ina yin wasu aikace aikace wa sayyidi jalisun tahataha shi ko mai gidan nawa yana zaune karkashin bishiyan iz aqbala alaihi ibnu ammin lahu sai wani dan baffan shi ya shigo gidan wa qala lahu yace qatala allah bani qaila amma allah wadaran kabilan banu aila yana nufin ausu da khazraj larabawa madina wallahi innahum al'an lamajtami'una biquba wai ka ji waye sun haɗu gaba ɗayan saƙo ba ba ku gane me yake nufi ba sun haɗa su faɗa suna yaƙi suna kashe junansu yau ga wani mutum zai zo garin nan abokan gaba wai sun haɗu mun gane wannan da kyau ko yau sun haɗu an gano wannan da kyau ko sai hankalin yahudawa ya tashi wallahi innahum al'ana la majtami'una bi quba ala rajulin sun haɗu duk za su bi wani mutum guda kadima alaihim yawma min makka wanda zai zo masu garin nan da garin makka yaz'umu annahu nabi wanda yake wai shi annabi ne fama in sami'tu maqalatahu yace ina jin maganan shi hatta massani ma yushbihul huma yace kawai sai kakkarwa ya kama ni ina saman dabino kamar mai zazzabi wa darabtu tiraban shadidan na fara kadawa ina kakkarwa mai tsanani hatta khashitu an asquta ala sayyidi ce Allah sai da na tsorata ma kan in rikito kan mai gidana da ke kwance a ƙasa wa badartu ila nuzul an nahala? kan ka ce kwabo na ziraro na sako daga kan wannan dabinan waja'alta aqulu rajuli sai na rika ce ma mutumin ma za ta kolo. me yake cewa a alayya al-khabara dan Allah ba ni labarin shari ya manta ma shi bawa ne saboda abin da yake nema kenan haba fagad diba sayyidi nan da mai gidana ya fusata wala kamani lakamatan shadida ya kwalla man mari ka san kwalla mari ka ka tambaye mace ita ta san kwallawa ina fatan mun gano wannan da kyau namiji sai ce me ya watsa mishi mali ya kwara mai makoko ya kafta mai mari idan ku zai ce kwalla saboda su mashirmanta ne wa kalali sai ce malaka wa lihaza ya ce me ruwanka da wannan ud ila ma kunta fihi min amalika kuma ka ci gaba da Ka kaga ma ji labarin gari ba ruwan shi saboda shi an ce shi bawa ne Ka nan wajen darasu ne wajen kwana ne a islamiyya yanzu bukatun yin islamiyya muke yi yanzu akwai ɗan islamiyya da ake mashi wannan eh kuma wa ma zai mashi <laughs> jama'a walamma kana almasa'u yace yamma na yi a khastu shay'an min tamrin salman yace sai an ɗiba ɗan dabino kuntu jama'atuhu wanda na ɗan tattara wa tawajjahatu bihi ila haisu yanzilu rasul na tafi masaukin annabi Fa fadakhaltu alaihi na shiga inda yake wa qultu lahu na ce innahu qad balagani annaka rajulun salih shi labari ya zo man cewa kai mutumin kirki ne wa maka ashabul laka ghuraba kuma ka zo da mutane baki zawul haja waɗanda suke cikin bukata wa hadha shay'un kana indi lis sadaqa ga dan wasu abubuwa na zo da shi na sadaka fara'aitukum a haƙƙo bihi sai ga ba wanda ya kamata in kawo ma sai ku min kun, ba wanda ya kai ku cin wannan garin nan duka sai ku sun makarrabtuhu ilaihi ya miƙa ma annabi qala li ashabihi sai annabi ya ce masahaban shi ku lokaci wa amsa ka yi da falam ya akul annabi ya kama hannun shi bai ci ba kun san malamin shi ya ga mai becin sadaka ko ya ga alama ta nawa ta biyu dai ya ga madina da dabinanta sannan ya gawa ya ga kincin sadaka fa fi nafsi yace sai na faɗi a raina hazihi wahida summan sarraftu wa akhastu ajma'u ba'd at ya yace na koma unguwanmu ina ta lalube, ina tattaro yan dabinai falamma ta ar-rasul min quba ilal madina da annabi ya baro quba ya zo madina ji'ituhu na ƙara zuwa wajen shi faƙultu lahu na ce inni ra'aytuka la ta'kulu sadaqa da na kawo sadaka ran nan naga baka ci wa hadhi hadiya wannan kyauta ce akramtuka biha nazo dan in girmama ka fa kala minha annabi ya ansa yace wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu ya umarci sahabbai suka zauna suka ci tare fa qultu fi nafsi salman al-farisi ibn al-islam yace a raina sai na ce hadhihi thaniya dalili na biyu summa ji'tu rasulullahi sallallahu a karo na uku sai na taho wajen annabi wa huwa bi lokacin yana baqi'a dab da makabartan mutanen madina haisu kana yuwari ahad ashabihi a lokacin yana jana'iza yana binne wani daga cikin fara'aituhu jalisan shamlatan sai na same shi yana daure da bargo ya ya faɗa fa sallamtu alaihi sai ne sallama sun mastadartu sai na juya bayan shi an zuru ila zaharihi ina son in duba bayan shi da kyau la'alli ara khatiman ladhi wasafahu li sahibi domin in ga wannan khatamin da malami na ya siffanta man fi umuriya a garin umuriya فلما رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظر إلى ظهره da annabi ya ga ina leke-leken bayan shi a rafa garabi sai ya gane manufana wa alƙari ho an zaharihi sai ɗan sauke mayafin haka fanazartu fara'aitul khatima sai na ga wannan tambari na annabta fa'arraftuhu sai na gane shi ɗin shi ne fanka babtu alaihi wa qabbiluhu wa abiki shi sai na sunkuya zan sumbanci wannan khatamin annabtan ina kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma khabaruka yaro me labarinka fa qasastu alaihi qissati na ba annabi labarin kissa ta tsaf fa ajiba biha abin ya birge annabi wa sarrahu abin ya kayatar da shi an yasma'aha ashabuhu minni ya taro sabon shi kabe ce ku zo ku ji suka zauna tsaf suka ji labarin shi da kyau fa asma'atuhum iyaha na zauna na karanta musu kissa na fa ajibu minha sahabbai suka yi mamaki a shaddul ajabi mamaki babba wasurru biha a azama surur suka yi farin ciki mai girma wai bai mamaki tarihin salmana a nan ba wai bai faranta ran shi ya fari ba duk wanda bai mamaki ba kuma bai ji daɗi bai tashi fita kowa ya ji kenan ku. da annabi da sabai sun ji daɗi ko ba su ji ba mu mabiyansu ne ko ba mabiyansu ba ne mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba muna roƙon Allah ya tada mu tare da su ko ba ma roƙon haka to menene kuma wa zai salmanu wa zai kauna annabi to wasu ba ka san su Allah shi kyauta salamun ala salman al-farisi amincin Allah ya tabbata ga salman al-farisi yau makamai ya bahasa alal haq yayin da ya miƙe na binciken gaskiya fi kulli makani a duk inda zai tarar da gaskiyan wa salamun ala salman al-farisi amincin Allah ya tabbata ga Salman al-Farisi yawma arafa al-haq ran da ya gano gaskiya fa amana bihi yayi imani da gaskiya wa awsaqal iman kuma ya karfafa imanin shi wa salamun alaihi yawma mata wa yawma yub'asu hayya amincin Allah ya tabbata ga Salman al-Khair ran da zai mutu da kuma ran da za a da shi a raye kaga mallam inda ya take wannan labarin salman al-farisi ibn al-islam za mu zo kafin mu ci gaba da karatu a kar mako mai zuwa za ku ji wasu 'yan abubuwa na ɗan takaitaccen tarihin shi bayan nan sai mu dasa ya za ce yaro za koya mai wannan ya sani an ma ko wani la'ananne da zai zo ya zagan mai sahabi tsakani da Allah idan alamai islamiyya ku tsawa karantar da 'ya'yan musulmi amanan da aka ɗora muku siyasan gari ba ruwanku da shi ku gano wannan siyasan da ake a gari ba ruwanku da shi kun ba haka ba sai a waye gari ku ne asali amma ran da wani zo tsari zai yi abin da ya kamata ku wala jama'a sai su koma mashi so jama'a hayaniya suke nema ko a tarbiyyar yayansu yanzu wannan littafin ya kamata a ce duk ɗan islamiya ya gama da shi tuntun. haka ne to amma na rantsi da Allah ka je ka bincika za ka bi islamiyya sama da ɗari ba su ma san shi ba kun ga wannan da kyau ko ba san shi ba to ba dole in shi'a suka zo su kwashe na kwasa ba in iska su ɗibi na ɗiba ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to malam sai ce da listi zada ga wanda yake neman ya samu ƙarin bayani sama da wannan na tarihin salman min akhbarin salman al-farisi to ya duba littafin al-isaba juz'in na uku shafi na ɗari da sha uku zuwa ɗari da sha hudu sai littafin al A jizi'in na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin da shida zuwa ɗari biyar da hamsin da takwas sai al wa ta'adil juz'i mujalladin farko juz'i na biyu shafi na 296 zuwa 297 sai uzdul gaba juz'i na biyu shafi na 328 zuwa 332 sai ta'zibu tahzib mujalladi na hudu shafi na 137 zuwa 139 sai taqribu ta'zib juz'in farko shafi na 315 sai aljam'u baina arjalis sahihaini juz'in farko shafi na 193 sai tabaqatu shu'ara sha'arani tabaqatu sha'arani wai manya kenan kaga hadda mutanen kirki ciki dama ya ce zai bayani mutanen kirki ne daga ƙarshe sai kawo su kazamai daga shafin 30 zuwa 31 sai sifatu safwa juz'in farko shafi na 210 zuwa 225 sai shajaratu zahab juz'in farko shafin 34 sai tarihul islami zahabi juz'i na biyu shafi na 158 zuwa 163 sai siyar alamin nubala juz'in farko shafi na 362 zuwa 405 don Allah jin reference da ake bada dan islamiyya tun yana bai kai ya komo ba ake nuna mai gafal taban da zai karanta sai a ce ya ji ya mallaki wannan littattafan ya ji ya karanta an jima in aka ce ya zama malami za ka yi mamaki mun gano wannan da kyau Allah ba za ka yi mamaki ba ba ka taba mamaki ba shi yasa ku zage kwanduwa wa karantar da yara wannan in kun karantar da su za ku huta Allah za ku huta saboda in kana karantar da yara goma ne wani ya kwashi uku yana karantarwa da ya rage maka aiki ba a lokacin yara uku nan take je ka huta kuma Allah zai baka ladan ma kana hutu saboda kai ne sula wani sai kwashi biyar saura nawa a gabanka ba biyu ba sai ka je ka karantar da su ka je ka sha zuma kai baccinka shikenan khalas ba ka gama masa abin da ya kamata ba dole in an biya masu karatun minti talatin zagi kuma na minti awa ɗaya da rabi shikenan haka za su taso wannan sa ɗaukan shi a matsayin zikiri ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin nan za mu kwana don abin da malam ya kawo kenan mun gano wannan da ke ko iyakan shi kenan to amma in muka zo ci gaba da karatun kafin kai tsaye mu canza sabon littafi a cikin allu'ulu wal marjan to sai ni waiwaye adan tafiya mu ji ƴaƴan shi nawa yayi aure me alkunyan shi kun gano wannan me kaza lokaci ya kure ne ba za mu yi wannan ba sai mun zo karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم